ahmad kawai ka juya kasa ɗin ɗai ya zama na biyu a yana daga cikin wasiyoyi da mala yake mana wasiya ta nawa kenan wasiya ta shi ko wasiya ta shi shi ne wato kira a qur'an ya yan uwa cikin wayannan kwanakin da muke tinkara mu kasance masu yawan karatun alkur'ani qira'atul qur'an ba su karatu alqur'ani yake cewa wato yawwa malaki yake cewa fastazdad fi hadhihi al-ayyam al-mubaraka wato ka ƙara in ma kana yi ka ƙara a cikin waɗannan kwanakin albubaraka ne. kwanaki masu albarka jama'a makwanji kwanaki nan wanda za mu shiga gobe daga gobe Allah ya yarda kwanaki ne masu albarka duk mai faɗa albarka kuma ibada bai sai samu albarka Allah ka taimake mu yace ka ƙara cikin waɗannan kwanaki masu albarka bi ziyadatin fi wurdikal lil qur'an a cikin ƙarin ka wajen wurdinka na alqur'ani to sai an ce wurdi ana neman aikin da zaka lizabta maka wanda za ka ɗaukan makanka cewa kilan kullum in karanta kaza kullum in karanta kaza kika ce ayyo ban samu ne wurin dina ba misali kina karanta hizo uku ko hizo biyar ya zama wurin yanzu na nake samun labari yaron da aka ce ya bata sai da wasu bayan Allah suka sadaukar